Najeriya ce mutum ya kai matsayin kansila baya zina sai wanda Allah ya zaba kar kai magana ciyaman na local government just ordinary kansila kusan kansila ma yanzu sai rinka bubbudawa in ana kirga su honorable shi ma hadda shi ciki kansila wanda bai zina yanzu a Najeriya sai wanda Allah ya zaba akwai su na kwarai ba sa karewa amma sai wanda Allah ya zaba to balle kai magana ciyaman na local government balle kai magana gwamna wanda shi ya kai matsayin da karuwar daga turai za a importin inda aka wuta sai wayanda Allah ya zaba to balle dan majalisa wanda an kai shi Abuja inda ba kawunsa ba gwaggwansa duk dattawan anguwansu ya basu ya je shi can ya zauna ga kuɗi suna shigowa yana kwamiti kaza yana da alaus ga asalin salarinsa ga idan za a yi murkusu su za a turo kuɗi na shigowa gabar da yamma kudu da arewa zai iya kama duk hotel din da ya ga dama ga ɗanyu hotel a cikin gari ka ji ɗaki a ce maka ɗaki dubu hamsin kwana ɗaya kwana ɗaya mutum zai biya dubu hamsin zai ci abinci plate to shi irin wannan inna lillahi wa inna ilaihi wayanda suka ci gaba akwai kuɗi su ne masu fita waje aje ai ba da yawa wani ke magana da wani uwa sun je wani hotel a dubai abinci suka ci a hotel ne abinci su biyu abinda suka biya kowa dala amurka dubu ɗaya zama ɗaya cin abinci dala amurka dubu ɗaya naira dubu ɗari da talatin su biyu zama ɗaya suka ci naira dubu ɗari biyu da sittin da kuɗin wa da kuɗin yan najeriya a nan ne zai yi zina da bature yadda yake so ko da balarabe yadda yake so to yadda duniya ta zama kenan kenan tun da duniya ta zama haka za mu iso kan maganan zinace-zinacen za mu tattauna a kansu Allah ta'ala ya samu dace to amma kamin mu wuce gaba komai yana da dalili mu ya riga ya faɗa mana abin zai auku matuƙar zina ta watsu to amma ta wace hanya ta tabbata a lokacin da cutar kanjamau ta bayyana a duniya wato kan duniya ya yi caji kwarai da gaske ga wata cuta ta bayyana wacce an gagara gane kanta mai karyatawa tun yana karyatawa har ma ya daina karyatawa da za ka ji ana cutar kanjaman ba gaskiya ba ne yanzu kan kowa ya san akwai ta ko ba ka ba ban tsammani akwai wani da yake rayuwa a duniya yanzu bai taba jin sunan cutar kanjamau ba ba sunan da ya yi suna yanzu a duniya kamar sunan cutar kanjamau da mai sallah da mara sallah duk ya taba jin suna to amma wace hanya aka bi aka samo ta a lokacin da cutar kanjamau ta bayyana a duniya wato turawa sun fara tunanin ina za su makalata kamin asirin su ya tono in Allah ya da cikin daren nan yau sai kun ji inda aka yi kwan cutar kanjamau aka kyankyashe shi ta ina aka fara samu sai aka samu wasu manya-manyan likitoci masana ilimin kimiyya a ƙasar amerika akwai wani wato masanin ilimin kimiyya wanda ake ce masa wato michael gottlieb wani arne ne wani daga suna shi arne ne cikai akwai wani hamshakin likita da ake cewa dr robert gallo wayannan mutane guda biyu a 1980 a early 80s sai suka ba da fatawa a duniya cewa cutar kanjamau an fara samun ta ne daga jikin wani bature ɗan luwaɗi daga nan ne aka fara sanin cutar kanjamau lokacin da wayannan turawa guda biyu suka ba da wannan magana ƙungiyoyin 'yan luwaɗi sun ɗauki zafi a cikin ƙasar amerika me yasa ƙungiyoyin 'yan luwaɗi suka ɗauki zafi sun ɗauki zafi akan an danganta cutar ƙanjamau zuwa gare su to akwai wani abu kuma da su wayannan ƙungiyoyin 'yan luwaɗi suke da shi a amerika 'yan luwaɗi suna daga cikin masu taka rawa akan siyasar ƙasar amerika wannan ya sa da suka fito suka nuna ba su yadda ba da aka jingina musu wannan to dole a dawo a canja ra'ayi wato shi bature yana da wata al'ada yanzu idan kana karanta littattafai da suka rubuta tarihin hitila wanda hitila turawa na amerika da yahudawa ba taɓa samun wanda ya azabtar da su kamansa ba ya ƙone yahudawa sama da miliyan shida a duniya to a lokacin saboda duniya tana kyamar luwaɗi rubuce-rubucen da aka yi a lokacin a kan hitila sai ka ji an ce maka hitila wato shi ma ɗan homosexuality ne wato ɗan luwaɗi ne da wannan za a ɓata shi a duniya to da tafiya ta yi tafiya luwaɗi sai ya zama ruwan dare a ƙasar america 'yan luwaɗi suka yi ƙarfi to sai aka ga idan aka ce hitila ɗan luwaɗi ne to yanzu za a ƙaunace shi saboda ƙungiyoyin 'yan luwaɗi da suka yi wa a ƙasar tun so suke a tsare shi sabbin rubuce-rubuce da ake yi kuma yanzu in ka karanta akan tarihin hitila sai ya ce maka ai hitila ba dan luwaɗi ba ne hasali ma kashe 'yan luwaɗi yake a lokacin da a rayuwarsa don da wannan ne kasar amerika za ta tsane shi ina so in nuna muku yadda 'yan luwaɗi suka yi ƙarfi a cikin kasar a sanadiyar wannan shi yasa da 'yan luwaɗi suka ce ba su yadda ba suka ta da kafar ba ayar baya sai ya zama yanzu akwai bukatan a canja a ga ina ne ya kamata a mai da cutar kanjamau to ina ka tattara cutar kanjamau aka mai da ita sai aka tattaro ta sai aka wa afirka da ita sai aka ce ai asalin cutar kanjamau an fara samo ta ne daga ina daga kasashen afirka a nan ne inda aka fara samo cutar me daga nan ne aka fara samo cutar kanjamau to amma a kasar afirka a ina sai aka samu wani group na ainihin wato likitoci wanda wani babban likita Shi ne wanda ya yi jagorancin wannan tawaga ta ainihin likitoci waɗanda suka yi bincike akan abin da ya shafi wato cutar kanjamau a wannan lokacin sai suka ce sun gano cutar kanjamau ba a fahimci ashe ina ne asalinta ba ai asalinta ba ainihin daga wato 'yan luwaɗi ne aka samo ta ba an samo ta ne daga jikin wani bakar fata ɗan afirka wanda aka aje wato jininsa a cikin kwalba tun 1959 an gwada an gano cewa daga jikinsa ne aka samu shi ko mutumin dan kinshasa ne wato babban birnin wato tarayyar congo wato a nan afirka suka ce sun gano cewa asalin ciwon kwayoyin cutar da daga jikin biri suke to daga jikin biri da yake kasar afirka na ake da birai da yawa to sai kwayoyin cutar sai suka tashi daga jikin biri da suka tashi daga jikin biri shine sai suka koma jikin ɗan adam dan adam din kuma bakar fata bakar fatan kuma dan afirka afirkan ma dan ina dan kongo daga nan aka samo ta sai ya zama na yanzu wannan shine sabon labarin da ake bayarwa a duniya cewa cutar kanjamau an fara samo ta ne daga bakar fata bakar fatan kuma dan wato ainihin wato tarayyar kongo allah ya isa ba ku ce amin ba ko kun da cewa daga afirka aka samo ta to amma da tafiya ta tafiya bincike na zamani sai ya karyata su ta kaka bincike na zamani ya karyata su shine kwayoyin cutar ba su iya zama a jikin wata halitta sai a jikin ɗan adam to idan kwayoyin cutar ba su iya zama a jikin kowace irin halitta sai jikin ɗan adam to ta kaka aka yi har wayannan kwayoyin cuta suka ainihin zauna a jikin gwaggon biri wannan shine tambayar da za a yi musu wato likitan da ya wannan bincike ya jagoranci tawaga ta likitoci wato shine wani likita wanda ake cewa David Ho wanda darakta ne a wata cibiya ta binciken kanjamau wacce take birnin New York wacce ake cewa Aaron Diamond su ne waɗanda suka bada wannan fatawar cewa daga ƙasar Afirka aka samo cutar kanjamau to amma cikin taimakon Allah sai ga bincike ya zo ya karyata su wannan ne yasa cutar kanjamau sauro baya iya yada ta yanzu idan aka sa allura aka soki mutum wanda ke da cutar kanjamau jininsa ya taɓa allurar idan aka soki jikinka wannan jinin da ke jikin allurar ya taɓa jinin jikinka za ka iya kamuwa da cutar kanjamau amma da sauro zai hau kan mai cutar kanjamau ya sha jininsa ya cika cikinsa tatil sai ya taso ya hau kanka ya huda jikinka ya juye maka jinin da ya sha gaba daya to cutar kanjamau ba za ta kama ka ba 'yan sakon tsin da cutar ta yi a jikinta har ta lalace a wannan lokaci to ina cutar kanjamau ko a jikin sauro ba ta iya zama ya kai har ta zauna jikin gwaggon biri har ta dawo jikin dan adam a kasar afirka har turawa su ce sun ba da shaida daga nan ne aka samo ta daga nan ne manya-manyan likitoci suka karyata wannan magana daga ciki wato ainihin a 1988 wato akwai jaridar los angeles time wacce aka buga ta a ranar biyu ga watan jun 1988 ta buga opinion na expert da suka tabbatar da cewa wannan magana karya ce ba ainihin wato gaskiya ba ce to ba daga nan ne hankali ya fara tashi ba sai a 1994 1984 a 1984 sai aka samu wata jarida wacce ake buga ta a New Delhi wato a cikin kasar India wacce ake cewa The Patriot ita wannan jarida sai ya ta buga wani article inda wani ƙwararren masanin ilimin kimiyya a duniya wanda yake kuma wannan mutumi ba Amerika ne ya bayyana cewa cutar kanjamau ba ma daga jikin gwaggon biri aka same ta ba wato ƙwararrun masana kimiyya ne aka haɗa su a cikin laboratory suka ƙera cutar sannan cutar aka yaɗa ta a duniya ya kai da ita ƙera ta kai ba hana abin ya tsaya ba a watan oktoba ranar 26 ga watan oktoba 1986 akwai wata jarida wacce ake co sunday express jarida ce ta ƙasashen turawa na yamma ɗin sai ga wannan newspaper ta buga labari abin da ke kan labarin shine aids made in lab shop cutar kanjamau a ɗakin bincike a shagon ɗakin bincike a nan aka kera ta inda a wannan lokaci ta yi dogon bayani wanda ya tabbatar da cewa wannan cutar kanjamau kera ta aka yi kuma wa'anda suka taru suka kera ta ba wasu ba ne wa'annan turawan da suke cewa ya za a magance cutar kanjamau su ne wa'anda suka taru suka kera ta to ku saurara ku ji babban labarin da ya tada hankalin duniya labarin da ya tada hankalin duniya shine wato wani kwararren wato ɗan yaƙi da cutar ƙanjamau a duniya bature ne kuma baturen amerika wanda ake cewa boyd e graves wannan bature a 1999 sai gashi ya yi wani bincike inda ya bayyana inda aka haɗu aka ƙera wannan cuta ta ƙanjamau ina aka kera ta a bisa binciken da ya yi wanda a kansa kuma ya gurfanar da gwamnatin amerika a kotu a kasar amerika binciken nasa sai gashi ya tabbatar da cewa amerika ita ce wacce ta kera cutar kanjamau ya ta ta kera ta akwai wani shiri na musamman wanda ta yi domin kera wannan cuta a ina aka yi wannan shiri wannan shiri ta sa masa suna special virus program wanda an yi shi daga 1962 zuwa 1978 gwamnatin kasar america ta kashe makudan kudi da ya kai dala miliyan 550 domin kera ƙwayoyin cuta ita a lokacin yunkurinta shine kera ƙwayoyin cuta waɗanda ba za su yi ta'asiri a jikin bature ba sai a jikin bakar fata a sanadiyar wannan ne aka kera me aka kera ƙwayoyin cutar kanjamau inda sun kera kwayoyin cutar sinadaran da suka kai ga wato galan wato dubu goma sha biyar na cutar kanjamau a 1977 a nan ne aka fara yin wannan aiki na menene na shirya kwayoyin cutar kanjamau a yunkurinta na fada da bakake yunkurin turawa na fada da bakake a duniya a wannan lokacin shi wannan bature sai yake cewa bisa tabbaci da yake da shi ya gabatar da documents takardu na shaida da baƙaƙe da aka ɗebo domin gwada cutar a jikinsu su ba su san me ake so a gwada ba domin a gane ta'asirinta ya gabatar da cikakkun takardu na shaida a kotun koli ta ƙasar amerika da amerika ta ce za a saurari karar da suka ga hujjojin da wannan bature ya gabatar a kotu sai aka tilasta kotun a shekara ta dubu biyu ta kori wannan ketsin aka ƙi a saurare shi da kuma sun ce za su saurari wannan shari'a wacce za yi kenan wannan shi ya tabbatar da cewa wato ita wannan cuta ta ainihin kanjamau a nan ne aka karo ta abin da zai baka mamaki dr gallo wannan likita da ya ba da fatawa cewa cutar kanjamau an same ta ne a jikin wani ɗan luwaɗi sai gaya shi ne wakilin amerika a wajen wannan shiri da aka yi na ƙera wa'annan ƙwayoyin cuta na kanjamau amma kuma ya zo ya ba da wata fatawa daban domin ya ga ya rudar da mutanen duniya a wannan lokaci da wannan zai nuna maka menene zai nuna maka munafurci wato irin wanda turawa a wannan lokaci suke kulle da shi to bayan an kera wannan cuta ta wace hanya aka bi aka yada ta idan ka duba wani littafi da ake cewa september 11 wato before and beyond ya yi kyakkyawan bincike inda ya bayyana an yaɗa cutar ƙanjamau a duniya ne ta hanyar World Health Organization ta hanyar hukumar lafiya ta duniya don me yasa domin a bincike da aka yi ya tabbatar da cewa akwai shiri da hukumar lafiya ta duniya ta ainihin ƙaddamar wato ainihin a duniya wanda jaridar ta buga wannan bayani ita ce London Times ta ranar goma sha ɗaya ga watan Mai 1987 wato rigakafi da aka yi na smallpox smallpox wani ciwo ne da yake kama mutane musamman mutanen central africa ciwon yanzu ana maganan duniya kusan ta magance shi ciwo ne wanda yake sa mutum zazzabi da kuma kuraje ya bashi da tabbara tabbara a jikinsa ko da ya warke me ya sunansa cin zanzara? a dokan yan rani karambau karambau na'am karambau fox to cin zanzara to koma wani suna kuke rike da shi ku rike da turancin fox kun huta a wannan inda an yi wa mutane da yawansu ya kai mutum miliyan goma sha biyar zuwa mutum miliyan goma sha bakwai a kasashen afirka ta tsakiya ana zargin a yayin wannan wato rigakafin a nan aka yada cutar kanjamau domin wayannan yankunan da aka yi rigakafin a wayannan yankunan ne cutar kanjamau ta fara barkowa da karfi tafi kuma ko ina yaduwa a cikin duniya gaba daya kaga munafurci kan munafurci kenan to abin da zai zo tambayar da za ta zo wa mutum menene bakake suka yi wa turawa a duniya da har bature zai yi tunanin kirkiro wannan kwayar cuta matsalar da suka samu sun yi ta domin ta cutar da bakake to sai ya zama su kuma turawa ba abin da shaidan ya jarrabe su da shi kamar zina da bakar fata sai ya zama za su taso su zo kasashen bakar fatan inda aka yada cutar kanjamau su yi zinace zinace sai suka kwashi cutar sai suka kai ta kasarsu suna kai ta kasarsu sai ya zama can ma gobara cutar sai ta kama ya za a murkushe ta kuma abin sai gagara sai ta zama wutar daji sai ya zama ruwa ya ci hadda sarki zafi kenan to wani zai ce menene damuwar turawa akan bakaken fata wato za ka yi mamaki idan ka ji irin gillin da suke da shi akan bakaken fata na duniya zan karanta muku wasu daga cikin maganganun da wasu manyan turawa suka faɗa daga nan za a gane su kirkiro cutar kanjamau in sun san za ta halakar da bakaken fata su su tsira wannan ba matsala bane a wajen su za su iya aikatawa Margaret Sanga wata mata ce wata ita ce founder ta Plan Parenthood Federation ta faɗa a cikin wani littafin ta da ta rubuta wanda ta sa masa suna wato the five words of civilization a shafi na ɗari da ɗaya ga abin da take faɗa I will quote the elimination of human wits non-whites the cessation of charity because it prolongs the lives of the unfit the segregation of morons misfits and the maladjusted the sterilization of genetically inferior races tana bayyana manya-manyan yunkuri da abubuwan da za su fuskanta a duniya su ne kamar haka ta ce abu na farko shine the elimination of human wheat idan kai shuka a gona akwai abin da ake cewa ciro ko ba haka ba idan ka zo sai ka ciccire wanda ba zai yi amfani ba sai ka bar wanda zai yi amfani ta ce to duniya tana da bukatan a yi mata ciro akwai wasu inna rududu suna nan su da bakake wayanda they are completely useless and hopeless kamar yadda wanda baka cire nan ba zai iya hada ɗayan girma to akwai bukatar duk matsiyata a ciccire su daga duniya gaba daya ba su turawa su kaɗai su rayu kaji wai bakar fata shi da human wit ta ce wannan abu ne da ya zama wajibi a sashi a gaba banda shi menene na gaba ta ce the cessation of charity because it prolongs the lives of the unfit ta ce akwai bukatan duk hanyar tallafi a ɗauki matakin dakatar da ita a duniya ta ce domin ta gano tallafi shi yake sa wanda ya kamata ya mutu sai tallafi ya jawo bai mutu da wuri ba wanda ko matsiyaci ya kamata ya mutu a huta ma'ana ƙasashen afirka su da tallafi suka dogara to akwai buƙatan a tara hanyar wannan tallafi domin ya kamata su mutu ne tallafin kuma yana tsawaita rayuwarsu ta ce wannan ma mataki ne da ya kamata a ɗauke shi suka ce the segregation of morons misfits and the maladjusted wato idan aka ce moron su ne sakarkaru wato misfit waɗanda ba su dace masu rayuwa in aka ce maladjusted a turanci shi ne wanda ma ya yi kama da mai taɓe hankali ta ce to irin wayan nan ya kamata a ware su gefe ɗaya a yi hudda da su irin hudda da ta dace da mahaukata sauran masu hankali kuma a basu su ci gaba da rayuwa wai su wane ne wayan nan wai ku ta ce bayan haka wayannan al'umma da ba su da daraja a duniya suna ta haihuwa mutane yaya akwai bukatun a ɗauki matakin da za a mai da su ba sa haihuwa domin dakatar da haihuwarsu zai ɗan sa duniya ta samu damar sararawa wannan wata baturiya ce take faɗin wannan magana ku saurara ku ji a ranar biyar ga watan april 1994 akwai wata jarida da ake cewa los angeles times jarida ce ta america ta kawo maganar wani farfesa farfesa ne fa a jami'a wanda ake cewa david pimentel ya tara wato kungiyar ci gaban kimiyya ta kasar america ne yake musu jawabi me yake faɗa wannan bature wanda farfesa ne yake cewa the total world population should be no more than 2 billion rather than the current 5.6 billion ya ce mutanen duniya sun yawa yanzu mutanen duniya sun kai yawansu ya kai wato biliyan biyar da digo shida don masu zalla. wannan bature Allah ka tsine mashi Allah ka gaugauta da shi zuwa jahannama Allah ka hada shi da cutar kanjamau da matashi da 'ya'yan shi da uwashi da uban shi da kakashi da ku saurara ku ji ga wani furici da wani arna ya yi shi a rubuce wani bature a watan Nuwamba 1991 wanda ake cewa Jacques Casto yake cewa this is a terrible thing to say In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. Ya ce idan har muna so population na duniya mu mai da shi mu daidaita shi ya tsaya yadda ya kamata to dole mu samu hanyar da a kowace rana za mu kashe mutum dubu dari uku da hamsin a kowace rana ya ce idan ba ana kashe mutum dubu dari uku da hamsin a kowace rana ba to ba yadda za a yi population na duniya a mai da shi yadda ya kamata a mai da shi wannan shi ma Allah ka tsine mashi Allah ka ƙara tsine mashi ka ƙara tsine mai da family ta gaba ɗaya suna kan rayuwa yanzu ba wannan ra'ayin za ku yi mamakin ya kirkiro cutar kanjamau wai ina so ne ku gane cewa za su iya kirkiro cutar kanjamau don su gama da ku to ku saurara ku shi akwai wani arne da ake cewa betran wato russell a cikin wani littafinsa wanda ya sa wa suna the impact of science on society tasirin kimiyya akan al'umma ga abin da ya faɗa a cikin wannan littafi nashi ya ce at present the population of the world is increasing war so far has had no great effect on this increase if a black death could be spread throughout the world Once in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full. Yake cewa, a halin yanzu adadin mutanen duniya yana karuwa karuwa da ta wuce hankali. Ya ce yaƙe-yaƙe da ake ta yi a duniya wa'inda da muke murnan za su rage yawan mutanen duniya. Shi yasa suke ta cinno fitina a ƙasashen ku. Ka taɓa jin ana yaƙi a Amerika ko a Ingila? Sai a ina? Sai a ƙasashen ku suwa suke ƙirƙiro shi.